وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah ta'ala makayin halittar mu mamallakin mu wanda shike gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai cancanta bauta masa yau ma Allah madaukaki ya ba mu yi haduwa wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Abdul Aziz da ke tsohuwar jiyariya e a cikin garin bauchi kamar yadda muka saba haduwa wannan wata mai albarka na ramadan domin gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma muna roƙon allah maɗaukake datar da mu faɗan daidai da kuma aikata daidai yau shine wuni na 20 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam a arba'in daidai wanda kuma yake daidai da 25 ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara a kirgin biladiyya idan mun kula kenan za mu ga cewa yau a wannan dare da muke ciki shine dare na farko a cikin wato goma karshe don haka nake kara jin hankalin yan uwa musulmai wajen kara himma da dagewa da jajircewa akan ayyukan alkhairi a cikin waɗannan kwanaki da suka saura kwanaki ne masu girma masu daraja wanda har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da girmansa da darajarsa da ɗaukakarsa bawan Allah nan da Allah maɗaukaki ya gafarta masa zunubansa da suka wuce da waɗanda za su zo in ma zai yi bawan da Allah maɗaukaki zaɓe shi ba shi al-maqamul mahmud zaɓaɓɓen wato makami abin godewa bawan nan da shine zai fara shiga aljanna bawan nan da Allah maɗaukaki ya bance shi ya Isra'i da Mi'raji da shi bawan da Allah maɗaukake ta shi akan dukkan annabawa bawan da Allah maɗaukake ta shi akan manzanni da manya-manyan mala'iku baki ɗaya bawan da Allah maɗaukake zai bashi ash-shafa'atul uzma babban ceto a filin tashin alkiyama wanda kowa ya shiga cikin ɗimuwa kowa yana neman ina ne mafita annabawa duka za su kasa karban ceton mutane amma Allah madaukaki riba wannan bawan nasu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wannan ceton amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wa sallama idan watan nan ya zo ashirin aka shiga goman karshe da na Aisha matar annabi sallallahu alaihi wa sallama hadithin Bukhari da Muslim ta ce idan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiga goman karshe shadda mai izarahu wa aiqadha ahlahu wa ahya layla idan goman karshe suka zo annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan kaurace wa iyalansa kwata-kwata mu'amala tsakanin miji da mata ma annabi sallallahu alaihi wa sallama bari yake yi duka idan waɗannan goman suka je ya tada iyalansa waɗanda ba sa tashi kullum ma manzo Allah ya tada su cikin dare ya raya daransa annabi sallallahu alaihi wasallama duk da cewa manzan Allah bai taba barin kiyamul laili ba manzon Allah baya barin sallar dare a halin zaman gida ko a halin tafiya amma cewa da aka yana raya daransa a cikin wayannan kwanaki wannan yana nuna manzon Allah yana ƙara ayyukan da yake a cikin daren yana ƙara tsayin sallar daren sallallahu alaihi wa sallama idan na wannan kwanaki suka zo saboda sa da yake cikin waɗannan kwanaki saboda alkhairin da ke cikin waɗannan kwanaki da albarkar da Allah madaukake ke bayarwa kwanaki ne masu girma wanda a cikinsu Allah madaukake ya ɓoye lailatul qadr daren nan guda ɗaya da Allah madaukake ya masa kirari da lailatul qadr khairun min alf shahr dare ne guda ɗaya amma ya fi watanni guda dubu ya fi shekara tamanin da wani abu idan Allah maɗaukaki ya datar da kai ka bauta wa Allah maɗaukaki dukkan nau'in ibadar da kai a cikin wannan dare kamar ka yi shekara tamanin ne da wani abu kana yin wannan ibadar a cikin kowane dare wannan albarka da take ciki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kullum yake tashi ya tashi iyalansa domin dacewa da wannan dare na Lailatul Qadri ubangiji ta'ala ala cikin hikimarsa ya ɓoye daren a cikin waɗannan kwanaki guda goma ko guda tara babu wanda ya san hakikanin yaushe ne sai Allah subhanahu wa zan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taso ya zo samu sahabbansa yace an sanar da ni lailatul qadri amma sai aka mantar da ni ita manzon Allah yana sauri da yake annabin rahma ne mai jin kan bayin Allah mai tausayin bayin Allah mai son su da alkhairi yana maza maza yana sauri ya zo ya gaya musu wannan alkhairin ga yadda lailatul qadri take amma sai aka mantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce lagar unsituha yace an mantar da ni wannan daren yace amma ku neme ta iltamisuha fil ashr al awakhir min ramadan ku neme ta a kwanaki goma na karshen watan ramadana haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yin itikafi a goman farko saboda tsammanin lailatul qadr tana goman farko ne sai aka nuna masa ba goma farko bane sai koma goma sai yana yin yana yin itikafin sa ya karshe aka sanar da shi cewa ba fa a goma take lailatul qadr take ba a goma karshe take a wannan watan ko manzon Allah yayi itikafin sa na tsakiyar wata da ya saba yi wato kwanaki goma na tsakiya ranar da zai fita sai aka sanar da shi aka ce a goma karshe suke fa kawai sai manzon Allah yayi tazarci shekaran sai kwana 20 sallallahu alaihi wasallam yana itikafin duk saboda ya dace ya bauta wa Allah a lailatul qadr abun mamaki a ce wani mutum musulmi ya yarda har wani dare daga cikin waɗannan dare ku su kwace masa ba tare da yayi sallah a cikin daren ba akwai abun mamaki idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai irin karin wannan kirdado yana bibiya dan kaddaran ta kwace masa har ya yi itikafinsa na kwana goma da ya saba yi amma a ce masa ba nan bane a gaba ne manzon Allah ya ci gaba amma ka san da wannan aiki da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuma ka san girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san darajarsa a wajen Allah babu wata daraja da Allah yake ba wa bawansa wanda bai ba annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai da mataki na karshe a cikin bayan Allah baki da amma ka duba yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake zariya yayi nan yayi nan dan ya dace da wannan dare na Lailatul Qadr hikima ce ta Allah ubangiji ta ala ya boye lailatul qadri domin bayin su ba a cikin waɗannan kwanaki suna bauta suna ibada inda an ayyana daren aka ce dare ne na kaza kawai ko kuma duk shekara a ce wannan shekarar yana dare na kaza da mutane ba za su ibadar yadda ya kamata ba amma sai aka ɓoye daren a cikin kwanakin nan guda goma daga wannan dare da muke ciki yanzu nan zuwa karshen ramadana a lalle lailatul qadri ki ba mamaki wannan dare da muke ciki ne ba mamaki muna magana a cikin lailatul qadri ne da haka karka yi sakaci dan uwana a ce wani dare ya wuce maka ba tare da kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a neme shi a cikin wuturi na goman karshe in an ce wuturi ana nufin go 21 23 25 27 29 ba akwai masu yin dabara nan ba sai su ce to 22 ba zai yi ba 24 ba zai yi ba 26 ba zai yi ba 28 ba zai yi ba tunda an sai a nema a mara ne wutiri ne 21 23 25 27 29 to nan ma za ka iya bata domin akwai riwaya annabi sallallahu alaihi wa wasallama ce iltamisuha fi tasi'atin tabqa أو سابعة تبقى أو خامسة تبقى أو ثالثة تبقى manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nemi lailatul qadr saura kwana tara watan ya gare. ku neme shi saura kwana bakwai watan ya gare. ku neme shi ko saura kwana biyar ku neme shi saura kwana uku ya gare. malamai suka ce ka san ku lissafin yana bambanta baka sani ba watan 29 zai ko 30 zai yanzu idan wannan watan da muke ciki zai yi 29 ne yanzu yau daren nan da muke ciki saura kwana nawa watan ya gare? ka ce mun saura tara haka ne saura tara ya kare domin in kai 21 22 yanzu wannan daren dare 21 ne wannan daren 21 daren 22 daren 23 daren 24 daren 25 daren 26 27 28 daren 29 kaga idan kwana tara wato idan watan 29 zai yi to wannan daren da muke ciki zuwa karshe zai iya zama an ce ta si atin tabqa saura dare tara to zai iya zama yau ne amma idan watan 30 zai cika to ba yau bane gobe ne gobe kuma nawa ne ka ce mun daren 22 ne to ashe zaka iya bata idan an ce watan 20 da 29 zai yi ya sha babban da a ce 30 zai yi wajen saura tara ko a ce saura bakwai ko a ce saura biyar ko a ce saura uku dabarar ka kawai dan uwa shine dukkan waɗannan dare ku guda goma ko guda tara gurgudan yadda Allah madaukaki ya ga dama kayi kokari dukkan raya su da ibada idan an ce goman karshe ba lalle ne su zama goma ba wasu suna fara suna fara wuturi tun jiya daren jiya ba na yau ba babu laifi ake alkhairi ne a yi amma dai goman karshe suna farawa ne daga wannan daren da muke ciki in an ce goman karshe ana nufin in ya cika talatin ne za a samu goma amma in bai cika talatin ba taran karshe ne ba goman karshe ba an gane ko dan haka baka da ba dabara dan uwana sai ka dage da ibada a cikin waɗannan kwanaki ba tare da kasala ba ka dage ka yi koyi da annabi rahma sallallahu alaihi wa alihi sallama yi koyi da ma'aiki alaihi salatu wassalam da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da za ka iya da ka mai da baccinka da rana da ranka gaba daya ya zama na cewa ibada za ka rinka yi wallahi da kayi riba mai yawan gaske amma in ba za ka iya ba babu laifi ka raba da ranka wani daren kai ibada wani bangare na daren kai ibada wani bangaren kuma ka kwanta kai baccinka shi yasa idan mutum ya san cewa ba shi da tabbaci zai je ya yi tahajjudi to kada ka rinka barin wannan sallan tarawihi tana wuce ka wani shi ba zai yi tarawihi ba saboda tsammanin zai yi ta'ajjudi idan ya je ya kwanta da duhun zai yi tahajjudin kawai sai ya tahajjudin gaba daya to kaga batan batakan kai kenan shi bai yi tarawihin ba bai yi tahajjudin ba amma in ka samu kai tarawihi to ai a cikin daren ne ka samu in ma ka samu matsala baka tashi cikin dare ka yi tahajjudin ba to ba ka da matsala da yawa domin ka riga ka yi sallah a farkon dare amma in baka yi sallah a farkon dare ba kuma a ƙarshen daren baka tashi ba to ka iya rasa lailatul qadr gaba ɗayansa kullum dai muna faɗa ingantacciyar magana babu laifi dan ka haɗa sallan tarawihi da sallar tahajjudi duka kayi su wannan abu ne da magabata rututu suka dinga yin sa annabi sallallahu alaihi wasallama tabbas abin da aka zamu na ruwaya manzon Allah baya karawa akan sha ɗaya ko sha uku dukkan sallan manzon Allah cikin Ramadana ko wajen Ramadana ba a ruwaito manzon Allah yana karawa akan wannan ba amma sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yi tayin rakawo'i da yawa abin da ke nuna cewa ba wai wannan raka 21 nan ko 13 nan da manzon Allah yake yi ya iyakance wa mutane ne ya ce kar su fiye da haka ba yanzu laifi ne ka yi siyamu dawud ka yi azumin annabi dawud da yau ka yi azumi gobe ka sha ruwa laifi ne ba laifi ba ne amma manzon Allah bai yi ba shi manzon Allah yakan yi azumin alhamis ne da litinin yakan yi azumi uku uku a cikin kowane wata amma baya yin yau azumi gobe ya sha ruwa yau azumi gobe ya sha ruwa kuma amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi to haka sallar ita ma take manzon Allah ya kwadaitar akan sallar dare ayi tai ai tai babu iyaka yace salatul laili masna masna masna haka manzon Allah yace sallar dare bibbiyu ake yi bibbiyu bibbiyu fa idza khashiya ahadukum subha falyutir bi wahidatin manzon Allah yace sallar sallar dare bibbiyu ake yi bibbiyu in an ce bibbiyu suna da iyaka ba su da iyaka in bibbi sau ɗari kai sunansu ne bibbiyu in bibbi sau miliyan kai sunansu bibbiyu sai manzo Allah ya ce idan ɗayan ku ya ji tsoron alfijir zai fito to ya wuturi kaga kenan kai in sallan ka daga farko ma ka fara tun daga farkon dare kai ta yin bibbiyu sai ka ji tsoron alfijir zai fito manzo Allah ya ce to ga samu kai wuturi raka'a nawa za ka yi raka'o'in da yawa kamar yadda muka faɗa a karatun shekaran jiya ko jiya in ba na manta ba tambayan da wani yayi idan malamai suka ce za ka yi sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ka yi tsawon sallah ka yi kamar izu goma a raka ɗaya suka ce babu laifi kai raka a goma sha ɗaya ko kai goma sha uku idan kai irin wannan ka cika irin wannan abu ga irin siffar sallar manzon Allah ga adadin rakawoyin manzon Allah suka ce wannan ya fi falala amma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da suka biyo baya da suka ga ba za su iya yin irin sallar da manzon Allah yake yi irin wannan doguwar sallar ba za su iya yi ba sai suka ce to tun da ba za mu iya yin doguwa ba bari mu yi adadin rakawoyi masu yawa shi yasa zaka samu in kana karanta karanta bidmu fatawa shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah yace haka magabata suka fahimci maganar annabi aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba adadi bane iyakantacce a'a sifa ce da manzon Allah yake mai tsayin gaske in zaka yi ta babu laifi kuma ta fi falala amma in ba za ka yi doguwar sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wasallama ba to ka yawaita adadin rakawo'i yace lokacin da magabata suka ga mutane ana haduwa a yi sallah tare ba kuma kowa ne zai iya jure irin wannan tsayin sallar da manzon Allah yake yi ba sai suka ce to maimakon tunda tunda ba za a iya yin tsayin sallah irin ta annabi ba to ai adadin rakawo'i da yawa domin a samu dogon lokaci a dade ana yin sallar shi yasa za ga tun lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama aka fara yin adadin raka'o'i 20 a sallar tarawihi wasu suna yin 30 wasu suna yin 40 al-imam ahmad ibn hanbal rahimahullah aka ce tsakanin wunin sa da daren sa an kirga sallar nafila da yake yana sallar nafila da ta kai raka'a 300 a cikin guninsa da daransa wannan zaka samu haka magabata rututu suke yin irin waɗannan sallolin ba a samu cikin magabata sun yi inkarin ƙara adadin rakawoyin nan ba sai malaman baya ne aka samu suke inkari annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadithin ashabu sunan da al-imam ya ce a salatu khairu mawdu'in fa man sha'a istaqalla wa man sha'a istakthar wanda Allah yace sallah ita ce mafi alherin abin da Allah ya sanya na ibadar gaba da mutum zai yi wanda ya so yayi da yawa yayi wanda ya so yayi kaɗan shi ma yayi an ba da zama kofa a buɗe kai tai dan haka kar ka zo kai baka yi sallar tarawihi ba kuma sallar tahajjudin baka da tabbaci za ka zo lailatul qadri ya wuce maka ba tare da ka samu wannan garabasar ba ibada ce ta shekara 80 da wani abu za ka same ta cikin dare daya cikin wa yake da tabbacin da shekara 80 mutum nawa ne yanzu a duniya suke shekara 80 kadan ne duk inda ka je unguwa da yan shekara 60 65 su ne dattawa na karshe a wajen duk inda ka je haka ne in ka je ana cewa shekara 80 sai ka je ana cewa tab ai akwai dattijo a unguwa kaza saboda galibi yanzu rayuwar ba a dadewa shekara 60 masu yawa 70 shikenan yawanci ake tafiya mutum in ka shekara 80 din ma shekara nawa ka kare a cikin kuruciya baka yi aikin wani aikin kirki ba shekara nawa kafin ka balaga bayan ka balaga ma shekara nawa kana samartaka kasan saurayi ba damuwa da ibada yake yi ba sallar ma in ba an matsa masa ba ya samu tarbiyya mai kyau ba koyaushe yake yin ta ba sai dai jifa jifa wata ran yayi wata ran ya fashi wata ran yayi wata ran ya fashi in ba wanda Allah madaukake sa suka samu tarbiyyar addini ba to kaga a ce kuma a cikin dare ɗaya eh, ka samu alkhairin da za a baka ibada shekara tamanin wannan gara basa a ce ka yi saki ta kwace maka ba karamar hasara ba ce da haka nake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da raye waɗannan da ku baki ɗayan su Allah ta'ala albarkace mu da samun alkhairin da ake samu a ciki Allah ya datar da mu lailatul qadri Allah ya datar da mu lailatul qadri Allah ya datar da mu lailatul qadri Allah ya samu raya shi da ibada da kuma neman kusa kusaci zuwa ga Allah madaukaki tare da kyakkyawan niyya Allah ya karbi addu'o'in mu da zamu a cikin waɗannan kwanaki masu girma akwai bawan Allah da ya rubuta tambaya ya ce me hukuncin abin da ake sayarwa naira goma amma wani ya saya sai ya ce shi naira ishirin zai bayar abin naira goma ake sai da shi amma da ya saya sai ce shi naira ishirin zai bayar sai aka sai da shi a naira goma fa ake sayarwa sai ce a a ya sani ai amma shi naira ishirin zai bayar wai wannan garin naira goma riba ce shine abin da yake tambaya kai wannan ba a ce da shi riba baya daga cikin nau'ukan cinikin da ake ce masa riba ya sai kayan ka ce masa naira goma ake sayarwa shi kuma yace ishirin zai saya to ya kara maka riba ne riba ya kara kuma babu laifi ka karba ba riba ba sai riba ce kai fatan Allah ya kara mata albarka ah, wannan ya ne bambanci tsakanin annabi da manzo malamai sun yi tattaunawa mai yawan gaske akan wannan matsala ta bambanci tsakanin annabi da manzo wasu daga cikin malamai suna cewa annabi shine wanda aka aiko shi wato aka yi masa wahayi shi kadai amma ba aiko shi zuwa ga mutane ba manzo kuma shine wanda aka yi masa wahayi kuma aka aike shi zuwa ga mutane wani ya daga cikin abin da ya fi shahara a wajen malamai sai dai malamai suna ganin cewa wannan wasu malaman suna ganin cewa wannan wannan ba zai zama shine bambanci tsakanin annabi da manzo ba domin Allah madaukaki ya ba mu labarin yana aikowa annabawa da manzanni wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyati fayansakhu Allahu ma yulqi shaytan thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim Allah ta'ala ya ce ba mu taba aikowa ba kafin ka zo kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mu taba aiko wani annabi ba ba mu taba aiko wani annabi ko manzo ba kaga dukansu Allah madaukake ce aiko su yake yi kaga ana aiko annabi kenan ana aiko manzo kaga an kace bambancin annabi da manzo annabi an ba aiko shi ba manzo an aiko shi Allah kuma ya ce na aiko annabawa kamar yadda yake aiko manzanni to kaga wannan bai zama shine bambanci tsakanin annabi da manzo ba dukkan annabi an aiko shi ba zai zama annabi ba sai an aiko shi zuwa ga mutane wasu malamai suka ce annabi shine wanda aka bashi sabon aka bashi wato littafin wani annabin manzon da ya gabace shi manzo shine wanda aka bashi littafi nasa mai zaman kansa amma annabi shine wanda aka bashi aka bashi littafin wani da ya gabace shi aiki da shi wato manzo an ba shi shafo shari'a amma shi annabi kuma yana aiki ne da shari'ar wani annabi da ya gabace shi haka wasu daga cikin malamai suka ce to amma shi ma wannan da yawa daga cikin malamai sun ce wannan shi ma akwai gyara kasancewa akwai manzannin Allah madaukaki da aka aiko kuma abin da suka yi amfani da shi littafin waɗanda suka gabace su ne kamar annabi Yusuf alaihi salam a manzo ne na Allah madaukaki wa laqad ja'akum yusuf min qabl bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bi hatta idha halaka qultum lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula kaga Allah madaukaki yana bada labarin cewa ana cewa bayan annabi yusuf ba za a aiko wani manzo ba ashe kaga manzo ne kenan to kaga kuma Allah madaukaki ya daga shi a cikin manzanni da yawa amma kuma ba a samu wani littafi da Allah madaukaki ya ce ya ba annabi Yusuf ba kuma tarihi bai nuna cewa an ba shi wani littafi ba yayi shari'a ne da littattafan manzannin da suka gabace shi kaga wannan yake nuna ba bambancin manzo da annabi shine annabi a bashi a manzo a bashi sabuwar shari'a shi kuma annabi a ba bashi tsohon shari'a ba wannan ma ba shine bambancin ba shekul islam ibn taimiyya ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam al-harrani ad-dimashqi Allah ya da rahama yana cewa shi abin da yake ya fi fahimta a ciki cikin maganganun malamai bambancin annabi da manzo shi annabi ana aiko shi ne zuwa ga mutanen da dama suna kan imani ba kafirai bane ba mushrikai bane ana aiko shi ne zuwa wajen su domin ya jaddada musu addini shi addini yake jaddadawa ya ƙara kiransu zuwa ga su ƙara riko da littafin da aka ba su su ƙara riko da tauhidi da ta Allah maɗaukaki da ibada amma shi manzo ana aiko shi ne zuwa ga mutanen da suke shirka menene dalili akan wannan yace saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a filin tashin alkiyama mutane za su dunguma saboda wajen annabi Yusuf alaihi salam suna neman ceto to a lokacin da za su je wajen annabi nuhu alaihi salam za su ce anta awwalur rusuli kai ne farkon manzanni kenan dukkan waɗanda suka gabaci annabi nuhu alaihi salam su ba manzanni bane me su annabawa ne kuma Allah ya madaukaki ya ba mu labari kafin zuwan wato kafin zuwan annabawa kafin zuwan annabi nuhu alaihi salam da dukkan mutane suna kan tauhidi ne akan fassarar da abdullahi dan abbas ya yi. ubangi ta'ala ce kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin dukkan mutane da sun kasance al'umma daya wato suna kan tauhidi wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fa mutane da ba su kasance ba sai akan wato dukkansu akan al'amari guda daya suna al'umma ɗaya ne masu ta Allah fa talafu daga ba sai suka sassaba Abdullahi dan Abbas yace wannan sabanin da suka yi ya faru ne lokacin Annabi Nuhu alaihi salam jama'ar Annabi Nuhu ne su ne suka fara yin shirka aka aiko Annabi Nuhu a matsayin me a matsayin manzo waɗanda suka gabace shi annabawa ne amma shi da aka aiko shi sai aka ce shine awwalur rusuli farkon manzanni saboda a cikin lokacin da aka aiko shi ne akwai shirka amma kafin nan dukkan mutane suna kan tauhidi ne suna kan fitra to kaga wannan shi ke nuna nagartacciyar magana dai shine bambancin annabi da manzo shi manzo ana aiko shi ne zuwa ga mutanen da suna shirka amma shi annabi ana aiko shi ne zuwa ga mutanen da dama suna kan tauhidi amma ana kira yana kiran su zuwa ga su kare riko da tauhidi da ibada Allah ya samu dace wannan yace mutum ne yana tafiya a mota sai mai mashin ya zo ya buge shi ta baya sai ya mutu shin malam a mai motan zai yi azumi a ta wannan tambayar ya ban gane kanta ba mutum ne yana tafiya a mota sai mai mashin ya zo ya buge shi ta baya mai mashin ɗin ne ya zo ya bigi motar kenan na'am wato mai mota ne yana tafiya sai wani ya zo da mashin ɗinsa sai ya bugi motar ta baya sai ya faɗi kuma sai ya mutu ba shi ba shi ya kashe shi ba ai ba shi ya buge shi ba shi shi ya buga kansa da kansa irin wannan ba a cewa mutumin shi ya kashe shi a shari'a ba za a ce kai kace shi ba a shari'ar Allah ba kai kace shi ba a shari'ar nasara ma ba kai kace shi ba domin zuwa ya ta bayan ka ya buge ka ka san shi a shari'ar a shari'ar bature duk idan an zo rikicin mai mota da mai mota ma kai in kai ne ka zo ka bige shi ta ba to kai ne mai laifi dama tunda kai ka zo ta bayan sa ka bige shi to amma shari'a kuma tana duba cewa wane ne ya aikata abin da ya zama sababin tafiyar wannan mutum inda a ce mai motar ne bige shi kaga shi bige shi to amma shi mai mota yana tafiya sa ba ruwansa ba shi bige shi ba shine da kansa yazo ya bigi mota da ya bigi mota kuma sai ya faɗi sai kuma ya mutu kaga wannan ba shi ba mai mota ne ya kashe shi ba shine ya kashe kansa bisa kuskure amma ba ki ganganci ba ba za a dauke shi cikin mutumin da za a ce ya kashe kansa ba an gane ko tsautsayi da ya ya bige mota ya zama sababin mutuwarsa amma babu komai akan wannan mai motar ta fiskar shari'a domin ba shi ya kashe shi ba ballantana a ɗora masa diya ko a ɗora masa azumi ka san wani abin mamaki ne galibi idan an yi tambaya akan hukuncin kisa mutane kullum tambayata da suke sai su tambaya wai azumi yaya kafara zai yi kafara ko ba zai kafara ba kuma a harkar kashe mutum kafara ba wani abu bane abu ne mai sauki mai sauki ne me mai wahalar diyya. amma mutane ba sa maganar diya duk tambayar da za a rubuto ya kamata a ce zai biya diya ko ba zai biya ba domin in shi ya kashe shi bisa kuskure me yake kansa diya da kuma kafara to kafara mai sauki ne azumin wata biya ba wahala azumin wata biyu a jere ba wani wahala a ciki in ka kwatanta da diyar miliyan hamsin da shida haka ne mutum ɗin aka kashe addinin musulunci sai an biya wannan kuɗin gama miliyan hamsin dama an ce dangi ne za su taru su biya idan mutum ya kisan kuskure kaga da kawunanka da bafanunka da ƴaƴan bafanu kowa sai ya tsane ka a dangi dan ka jawo musu bala'i to ya za su gama biya miliyan hamsin haka za a sanya musu haraji a dora musu a yanka musu a ce ku rinka biya kaza a to in mutuwa ya ba su za su ci a ba su gado ba to in ya kwaso ma ya kamata su kwasa ai Allah ya tsare mu baki da da mu ci gaba da karatu daga inda muka tsaya insha Allah mun tsaya a akan aya ta 98 zamu tashi aya ta 99 a cikin suratul Yunus insha Allah na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillah أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون الله mai girma da ɗaukaka ya ce walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya ga dama la'amana man fil ardi kulluhum jami'a da duk wanda suke bayan kasa sun yi imani gaba ɗayansu afa anta tukrihun nas shin kai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam tukrihun nas zaka tilasta mutane ne hatta yakunu mu'minina har su zama masu imani wa ma kana li nafsin ba zai yiwu ba ga wata rai an tu'mina ta zamo mai imani illa bi idnillah sai da umarnin Allah sai da ganin damar Allah wa yaj'alu rijsa Ubangiji ta'ala yana dora azaba a ala alladina la yaqilun ga waɗanda ba sa hankaltar sakon da annabawa suka zo musu da shi nan ubangiji ta'ala yana rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yadda manzo Allah yake kiran waɗannan mutane zuwa ga shari'a yana kiran al'ummarsa zuwa su tsira su samu kyakkyawan sakamako gobe alkiyama kada su fada azabar Allah tabaraka ta'ala amma sun yi burus sun ki karban sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine sai Allah madaukaki ke cewa ya kai ma'aikin Allah da Allah madaukaki ya ga dama da duk waɗanda suke bayan ƙasa duka sun yi imani amma bai ga damar haka ba mu'tazila su suna ganin cewa Allah maɗaukaki ba shi da wani ganin dama cikin aikin bayi bawa shi yake ganin damar aikinsa ba ruwan Allah da imanin bawa ko rashin imaninsa in bawa ya yi imani to shi ne kawai ya zaɓa wa kansa imanin kuma babu hannun Allah a cikin imanin nasa idan bai yi imani ba to shi ne bai yi imanin ba kuma babu hannun Allah babu ganin damar Allah maɗaukaki a cikin wannan imanin nasa amma ahlu sunna wal jama'a so suna tabbatar da cewa duk abin da kaga ya yiwu to sai Allah ya ga dama domin su a ganin su suna ganin cewa tunda in Allah madaukaki ya ga dama zai iya sa kowa ya yi imani to dan me bai sa kowa ya yi imanin ba in har yana da damar ya sa kowa ya yi imani kuma bai sa kowa ya yi imanin ba ya bar wasu suka yi imani wasu bai sa su sun yi imanin ba kuma gobe alkiyama ya azabtar da su wai suna ganin yayi zalunci wal iyadu billah wa rabbuka bi dhallabil abid ubangiji ya zalunci shi Allah maɗaukaki bai ga damar ya tilasta bayi ce ta sun yi bani a'a ya ga damar ya bada bayi zaɓi kowa ya zaɓa faman sha'a sha a fal falyakfur wanda ya ga dama ya yi imani wanda ya ga dama kuma ya kafirci inna hadainahu inna wa hadainahu najdai inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura mun shiryar da su hanya ganan hanya mun nuna musu ta gaskiya imma shakiran ko dai su gode wa Allah madaukaki su bi hanyarsa wa yamma kafura ko su kafirce wa Allah madaukaki su ki bin hanyar Allah ma'ana Allah madaukaki dai halicci bayi ya ba su dama ya ba su hankali da za su gane abu mai amfani da marar amfani dukkan su kowa daga cikin sa ya bashi hankali da zai tantance abu mai amfani da marar amfani shi yasa wanda ba shi da hankali shi ba a dora masa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce rufi alqalamu an salati mutum uku an daure musu an dauke musu alqalami so ko sun yi laifi ba su da laifin komai anil anil gulami hatta yahtalim yaro karami tunda ba shi da cikakken hankali an dauke masa alkalami shi wannan hatta ya hasalim har sai ya balaga duk sabon Allah da zai ba za a rubuta masa zunubi ba amma saboda falalan Allah in yi aikin lada kuma sai a bashi lada amma zunubi ba za a rubuta masa ba anil majnuni hatta yafika haka nan mahaukaci an ɗauke masa alkalami har sai ya dawo hayyacinsa duk abin da mahaukaci yayi ba a rubuta masa zunubi idan yayi shirka ba zunubi in yayi yi kafurci ba zunubi in yayi zina ba zunubi in ya sha giya ba zunubi karfa ka je ka yi haukar ganga <laughs> ma'ana mai haukar gaskiya Allah madaukaki ya sani aiko ko duk wanda yake mahaukaci ne in yayi wannan ba a rubuta masa laifin komai saboda ba shi da cikakken hankali da zai bambance abin da zai amfani da abin da zai cutar da abin da ba zai cutar ba hakan wanda yake barci an dauke masa alkalami idan mutum yayi laifi wa Allah a cikin a cikin barcinsa to shi ma an dauke masa alkalami ba za a rubuta masa zunubi ba inda zaka zagi wani yanzu ana zaune lafiya ba barci kake ba sai ka zagi wani ba ka ka samu zunubi ba za ka samu zunubi amma a cikin barci la Allah kana mafarki sai ka zagi wani kai masa ashar ba za a rubuta maka zunubi ba ba kai laifin komai ba lokacin sallah ya zo har ya wuce kana cikin barci in kana faɗake ba barci kake yi ba har lokacin sallah ya zo ya fita to ka yi laifi wa Allah madaukaki amma idan barci kake yi ba za a rubuta maka zunubi domin ba kai laifi ba kana tashi kawai sai ka je kai sallar ka lokacin da kai sallar manzon Allah ya ce ba ta da lokaci ma sallar sai wannan lokacin da ka yi ta to wannan fa kaga saboda adalcin Allah ne saboda waɗannan ba su da hankali sai aka ce to an dauke musu alƙalami wannan yake nuna kenan Allah madaukaki bayi ya ba su hankali da za su gane hanyar shari'a za su san hanyar shari'a su san hanyar bata kowa a ba kowa ya san inda yake zuwa nemo abincin da zai ci ba kowa yana da dabara da basirar da zai je ya nemo me zai ci me zai sai sutura ya sa a jikinsa me zai nema ya gina gidan da zai shiga da iyalansa in ba shi da lafiya ya san dabarar da zai je ina zai je nemo magani amma kaga dabba da yake ba ta da hankali ai ita ba ta san inda za ta yi ta nemo magani ba tana ciwo ko saboda ba ta da hankali to amma Allah madaukaki bawa ya bashi cikakken hankali da zai tantance abin da zai amfani da abin da zai fitar da shi sai kuma ya bar shi ya ce to eh, abin da ka zaɓa shi zan baka in ka zaɓa hanyar daidai ka ga daidai in ka zaɓa hanyar da ba ta daidai ba to ba za ka ga daidai ba ubangiji ta'ala yana da iko in tilas zai yi ya ce kowa gabar zai yi to dole gabar zai yi yadda ya yi ka abin nan wato cikin halittarka ba ka da ikon ka canza to kaga haka ya ga dama ne yanzu idan Allah maɗaukake yi ka dogo zaka ka iya da kanka gajere ba zai yiwu ba idan ya yi ka za zaka iya mai da kanka dogo ba zai yiwu ba in yayi ka baki zaka iya mai da kanka fari ai ko kai bulicin kai ba fari bane ko sai dai ka zama barbarren yawa amma ba za ka zama fari ba to kaga wannan da yake wato ganin damar Allah madaukaki ne to amma al'amarin addini Allah madaukaki ya bar bawa ya zaba da kansa ga hanyar shari'a ga hanyar bata ka bi hanyar shari'a ka samu kyakkyawan sakamako ka bi hanyar bata kuma ka samu mummunan sakamako Allah ka tare mu saboda adalcin Allah madaukaki ya bar mutane kowa ya zaɓi abin da ya ga dama ya yi masa bai ga daman ya yi tilas ba da hankalinka da basirarka idan aka ce yau an sa dokar hana yawo a cikin garin bauchi misali aka ce daga karfe shida zuwa karfe shida na safe karfe shida na yamma zuwa karfe shida na safe an hana kowa ya fito ana da sojojin da za a in an ga dama misali a unguwar kuwa an ga dama za a iya zuba sojoji gaba ɗaya ba wanda zai fito daga gidansa ba amma ba ya haka ba sai aka ce duk wanda aka kama a kai shi kotu a mata hukunci yanzu in ka ga dama ka fito in ka ga dama ka zauna a gida in ka fito kai ka jawo kanka a kama kai a maka hukunci in baka fito ba ka tsira tunda kana da hankalinka kana da ka doka ce aka sa shugaba yana da dama ya wannan ya ce wannan titin an hana bi ya ce wannan titin an hana kar kowa ya bi duk wanda ya bi za a ci tararsa in ya ga dama yana da dama sai kawo 'yan sanda su tsaya ta can gabar su tsaya ta nan yamma akwai wanda zai bi ba wanda zai bi amma sai aka bar hanyar kawai aka sa security a gefe duk wanda ya wucewa da mota su dauki lambar mota sa kama shi ai masa hukunci ya cuce ka in ya maka hukunci bai cuce ka ba me yasa saboda ya gaya maka ya sa maka doka ya ce kar ka karya ba dole sai ya sa 'yan sanda sun tare in ya ga dama zai ce kawai doka ne yanzu bisa za ka kasashen duniya da yawa da yake akwai doka mai karfi za ka ga cewa idan ka zo ka samu danja bata baka hannu ba baka da damar ka wuce za ka ga cewa mutum yana gani ba kowa amma ba zai wuce ba saboda ne ba fa dan sanda aka saba a lokacin amma saboda akwai la'alla akwai wata kamera wajen tana reading duk wanda ya wuce lokacin ba a bashi hannu ba to za ta dauki namban motarsa idan ta ɗauki motar motarsa kuma shi za a trace ɗinsa duk inda yake za a kama shi a ci tararsa wannan zai sa mutum zai gaba kowa a wuri amma ya tsaya yana bin doka ai ba sai ka je kasar waje ba ma ko yan shekarun baya a jihar Kano da aka sa yan karota ai kaga kowa ya nutsu ya gudo ka a lokacin saboda yan karota suna nan suna ganin ka za su tare ka su tarar ka to abin nufi dai anan shine ubangiji ta'ala in ya ga dama zai tilasta kowa yayi ibadi amma shi baya tilasta ya barka ka zaɓa ko kai imani ka samu kyakkyawan sakamako Allah ka samu ko kuma ka ƙi imani ka samu mummunan sakamako bai zalunci kowa ba wa ma rabbuka bai zallami lil abid shi yasa Allah madaukake ce walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a da Allah ya ga dama da dukkan mutanen da suke bayan kasa za su yi imani amma bai ga daman ya tilasta kowa ba to da Allah madaukaki bai ga daman ya tilasta kowa ya imani ba afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minina kai ma'aikin Allah zaka tilasta mutane su imani ne ba zai yiwu ba wannan shiryar fa a hannun wa take a hannun Allah subhanahu wa ta'ala take duk wanda kaga ya shirya to ya sai ya samu taimakon Allah idan baka samu taimakon Allah ba wannan hanyar shiryar ba zai yiwu ka bi ta ba Tun da Allah madaukaki shi ke daukan shiriya ya cusa a cikin zukatan mutane kai ma'aikin Allah baka da ikon ka tilasta mutane su yi imani shi yasa addinin musulunci bai ce a tilasta mutane sai sun zama musulmai ba la ikraha fi din babu tilasta a cikin addini saboda mutum ba a iya tilasta shi addini ba a iya tilasta shi za ka iya tilasta shi da ya shigo cikin ku yana sallama dole amma wannan imani a cikin zuciya yake yi za ka iya tilasta shi sai ya yarda annabi muhammad manzo ne na allah za ka iya tilasta shi a cikin zuciya ya yarda ba zai yiwu ba in ka matsa ya ce ya yarda ya yi imani amma a zuciyarsa bai yi imani ba to Allah madaukaki yana rarrashin annabi sallallahu alaihi wa sallama yace al'amarin ba a hannunka yake ba Allah shi ne yake yin abin da ya ga dama kada ka yunkurin da kake yi banza Allah sallallahu alaihi wasallama yana wani yunkuri kamar ka ce manzo Allah zai kashe kansa saboda bakin cikin sun imani saboda damuwarsa da su yi imani falatar tazhab suka alaihim hasarat haka Allah madaukake ce kada ka tafiyar da ranka kada ka rasa ranka a kansu saboda bakin cikin sukin imani la'allaka bakhi'un nafsuka Allah yakunu mu'minina Allah madaukake ce me yiwa kana kokari ka kashe kanka Allah ya kunu mu'minina saboda sun yi imani kada kai al'amarin a hannun Allah madaukaki yake yudillu man yasha wa yahdi man yasha abinda Allah madaukaki ga dama shi yake yi a yayi asal ladina amanu allau ya Allah la hada nasu jami'a da Allah madaukaki ya ga daman yayi tilas wa mutane da ya tilasta kowa yayi imani kai ma aiki alaihi salatu wassalam ka yi hakuri da jarrabawa da Allah madaukaki wasu na rashin imani ba ka da ikon ɗaukan imani ka cusa a cikin zukatan mu ubangiji ta'ala kuma yace wa makana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah haka nan abin yake babu wata rai da za ta iya yin imani illa bi idnillahi sai da izinin Allah sai da umarninsa al'amrul kauni sai da ganin damarsa yasa wasu magabata suke cewa bi idnillahi ai bi amrillahi wasu su ce ai bi qada'illahi wasu ce ai bi ciki duk da ma'ana ɗaya ne yana nuna cewa al mashi'a al qada'ul kauni al amrul kauni ma'ana sai Allah madaukaki ya ga dama ya kaddara za za ka yi imani kafin ka yi imani wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idinillah wa yaj'alu ar-rijsa 'ala alladhina la yaqilun amma waɗanda basu hankalta ba basu yi imani ba basu gaskata annabawa akan abin da suka zo da shi na gaskiya daga Allah madaukaki ba ubangiji ta'ala ce to irin waɗannan su ne Allah madaukaki ke azabtar da su Allah ka tsare mu da azaba na'am انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون نعم فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي Allah mai كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين الله ما يجرم ce kace da su ku duba ku gani ma za fi wal arzi menene abin da ke cikin sammai meye kuma abin da ke cikin kasai ku duba mana ku gani ai kuna da ido da Allah madaukake ya baku dan ku ga halittun Allah madaukake wa ma tubnil ayatu amma dukkan ayoyi da hujjoji da Allah madaukaki ya saukar ba sa wadatarwa wan nuzur hakanan dukkan manzanni da Allah madaukaki ke aikowa masu gargadi wa mutane ba sa wadatar da mutane an qaumin ga mutanen da la minuna ba za su yi imani ba fa hal yantaziruna shin akwai wani abin da suke jira illa mithla ayyamin ladina khalaw min qablihim ai ba abin da suke jira sai kwatankwacin ayyamin ladina khalaw min qablihim wato irin ranaku da abubuwan da suka faru a cikin ranakun da ya samu waɗanda suka gabace su kul ka ce da su fantabiru ko yi jinkiri inni ma'akum minal muntazirin ni ma ina tare da ku ina jinkirin thumma nunajji rusulana wal ladina amanu sannan Allah ta'ala yace sai mu tseratar da manzanninmu da waɗanda suka yi imani kazalika haqqan alaina nunjil mu'minina Allah ta'ala ya ce wannan wani haƙƙi ne da muka wajabta a kanmu nunjil mu'minin muna tseratar da masu imani a nan kira Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wa al'umma su duba irin halittun da Allah maɗaukaki ya yi a cikin sammai da kasai domin yana daga cikin abin da mai hankali zai kula da shi ya yi imani da Allah halittar sammai da yadda Allah madaukaki ya halicci sama ya barta kuma bi ghairi amadin tarawlaha ba tare da wani ginshiki da aka samu ta ba yanzu wannan gulab din da ke masallacin nan da ke sama bai yi wuya zauna a saman ba sai da aka sa masa igiya sai da aka sa masa sasari aka rike shi kafin ya rike a sama wannan rufin masallacin bai ya zauna akan masallacin ba sai da aka yi masa fila a ƙasa aka yi masa gini kafin ya iya zama amma ka duba girman da sammai suke da su amma haka Allah maɗaukaki ya yi su ba tare da wata gwafa da ta tokare ba to ubangiji ta'ala yana jan hankalin bayansa su kalli irin waɗannan manya-manyan halittu da ya a cikin sammai da al'ummar da ya a cikin ƙasa a duba girman wata ka duba girman rana ka duba taurari da sauran halittun Allah maɗaukaki da ya yi a sama kuma ka duba abin da Allah maɗaukaki shimfiɗa a ƙasa da duwatsu da tekuna da Allah maɗaukaki ya yi a bayan ƙasa dukansu ka kula da cewa lallai wanda ya yi waɗannan halittun ya cancanta a bauta masa duk wanda ba shi ba bai cancanta a bauta masa ba shine Allah madaukaki ce ku duba ka ce ka ce waɗannan bayi su duba su ga abin da Allah madaukaki halitta cikin sama da ƙasa walin guru ma za fi samawati wal ardi amma kash waɗannan halittu na sama da waɗannan halittu na ƙasa duka mutanen da ba su yi imani ba ba sa iya hankalta da su ba sa musu amfani yasa ya ce wa ma tukunil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minuna waɗannan ayoyi al-ayat kauniya sama ana ce da ita aya kamar yadda kasa ake ce da ita aya dukkan halittun Allah maɗaukaki ana ce da su aya ma'ana kamar yadda Allah maɗaukaki ta inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab cikin halittan sama da halittan kasa da dukkan ma abin da ke cikin su abin da ke tsakanin wa layli wan nahar da sassafawan dare da wuni dare ya zo wuni ya tafi dare ya zo wuni ya tafi wuni ya zo dare ya tafi kullum suna sassafawa Allah madaukakin ji a cikin wannan akwai ayoyi amma sai dai masu hankali ne suke kula da irin waɗannan ayoyi to shi yasa Allah madaukaki yace wa ma ayatu irin waɗannan ayoyin da Allah madaukaki yake cewa a kalle su a ga girman Allah madaukaki a ga cancanta sana'a bauta masa shi kadai waɗannan ayoyin duka mutanen da ba su zama masu imani ba Allah yace ce ba za ta wadatar da su da komai ba hakanan annubur annabawan da Allah madaukake ke aikowa ya aiko su da ayoyi al'ayatu shar'iyya ya aiko su da hujjoji waɗanda suke al'ayat mu'jizat mu'jizoji da suke zuwa da su amma duk waɗannan ba sa wadatar da mutanen da ba su da imani mai imani shine yake ganin ayoyin Allah madaukaki ya ƙara ɗaukan izina ya ƙara ganin girman Allah ya ƙara gaskata Allah mai imani shi ke jin maganganun da annabawa suka zo da shi ya kara imani ya kara tsorata da al'amarin Allah ya kara neman kusaci zuwa ga Allah madaukaki domin kada ya halaka gobe alkiyama amma waɗanda ba su da imani Allah ta'ala ya ce duka wannan abin ba zai amfane su ba wa ma tukul ayatu wan nuzur an qawmi la yu'minuna to sai Allah madaukaki ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fa hal yantaziruna illa mithla ayyamin ladina khalaw min qablihim ma'ana waɗannan mutane da aka aiko musu manzo sallallahu alaihi wa sallama amma suka ki imani da shi aka gargade su suka ki gargaduwa aka yi musu albishir ba su yadda da albishirin ba domin masu imani ana musu albishir cewa in kun yi imani za a miki kyakkyawan sakamako waɗanda ba su yi imani ba ana musu gargadi ana cewa za su haɗu da musiba kaza amma duk wannan abun ba su wa'azantu da shi ba shi ne sai Allah maɗaukake ce to wai me suke jira ne fa hal yantaziruna illa mithla ayyamil ladina khalaw min qablihim ai ba komai suke jira ba sai irin a kwanakin da suka samu waɗanda suka gabace su al ayyam larabawa sukan ce al'ayyam suna nufin abubuwan da suka ta faruwa na alheri da shari a cikin kwanaki tunda dukkan abin da zai faru yana faruwa ne cikin yau ma'ana cikin wuni ko dare balarabe kan ce al-yau yana nufin wuni da daren gaba daya kamar yadda yake cewa al-laila dare yana nufin wunin da dare to sukan ce al-ayya suna nufin abubuwan da suke faruwa dare da rana wannan abin ya faru na alheri wannan abin ya faru da sharri to shine Allah madaukake ce ba komai waɗannan mutane suke jira ba sai irin abin da ya faru wa waɗanda suka gabace su menene abin da ya faru musu an aiko musu manzanni kuma sun karyata waɗannan manzannin kuma Allah madaukake ya aiko musu da azaba aka halakar da su to Allah madaukake yana nuna cewa waɗannan mutanen su ma ba abin da suke jira sai azabar Allah in ba haka ba me ya hana su imani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sun gaskata annabi sallallahu alaihi wa sallam kafin Allah madaukake ya aiko shi sun yadda mai gaskiya ne sun yadda amintacce ne sun yadda baya ƙarya sun yadda baya ha'inci amma sai lokacin da kuma ya zo daga sako da Allah daga ba Allah madaukake a lokacin ne suka ce makareci ne shi a lokacin ne suka ce maha'inci ne shi a lokacin ne suka ce mai cin amana ne a lokacin ne suka ce bai wudani kaga abun mamaki ne a ce tsawon shekarun da zai zauna cikin su sai dai shekara 40 a rayuwarsa ne na da kike kyakkyawar shaida sai a wannan lokacin kuma da ya zo da sako daga Allah maɗaukaki, amma sai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake karya ne shi yasa daga cikin shugabannin Herakal Malikul Rum lokacin da su Abu Sufyan radiyallahu ta'ala suka je masa yana daga cikin abin da ya tambaye su ya tambaye su cewa shin wannan mutumin da ya zo ya ce shi Allah ya aiko shi da kafin ya ce Allah madaukaki ya aiko shi kun san shi da ƙarya ne suka ce wallahi ma jarrabna alayhi kadiban ba mu taba karatun cewa yana ƙarya ba ma'ana ba mu taba sanin cewa yana da ƙarya yana yin ƙarya ba ba shi da ƙarya kwata kwata a tarihinsa sai yake cewa to aiko ba zai yiwu a ce ku ba mutane bai muku ƙarya ba amma ya je wa Allah ƙarya ba zai yiwu ba alamar cewa ba zai taɓa yiwuwa ya yi wa Allah ƙarya ba shine yadda kuma bai muku ƙarya ba kun ga ku ne ba halakar da shi za ku yi ba amma bai muku karya ba to yaya zai je wa Allah kuma mahalicinsa karya yace wannan yana nuna shi annabi ne na Allah to waɗannan mutane duk da haka suka karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa sai Allah madaukake ke su su abin da suke jira irin abin da ya samu na farko ne al-ayyam abubuwa na azaba da aka rinka yi wa al'ummomi saboda karyata manzanni su ma irin wannan abin suke so ya same su Allah ka dare ne. kamar yadda Allah madaukake ce wa zakkirhum bi ayyamillah inna fi inna fi zalika ayatin li kulli sabarin shakur ka tunatar da su bi ayyamillah da kwanakin Allah da suka da abubuwa suka yi ta faruwa a ciki yadda aka yi ta halakar da mutanen da suke karyata manzannin Allah tabaraka ta'ala su ma idan sun bi hanyar waɗancan da mutanen annabi Nuhu alaihi salam da mutanen annabi Hudu adawa da Samudawa da mutanen annabi Salihu da mutanen annabi Shu'aibu dukkan su da suka karyata manzanni me ya same su halakar da su aka yi yace to su ma waɗannan ba abin da suke jira sai wannan ya zo musu shi yasa Allah madaukaki yace ka ce da su to tunda abin da suke jira kenan to kace su jira din ka kai ma kana jira ka ga abin da zai same su annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ubangiji ta'ala duka yana nuna masa cewa kada ya damu da rashin imanin waɗannan mutanen lokaci yana zuwa ko da ba azabtar da su a nan ba akwai ranar alkiyama da za ta zo Allah maɗaukaki da azabtar da su sai ubangiji ta'ala ya ce wannan azabar da yake wa bayinsa da suka karyata manzanninsa idan ta zo manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce yana jiran zuwanta amma shi ba za ta tafe shi ba da waɗanda suka yi imani idan azabar ta zo ba za ta tafe su ba shi yasa ce thumma nunajji rusulana wallazina amanu sannan muna tseratarwa mu samar da manzanninmu na amanu da waɗanda suka yi imani duk waɗanda suka yi imani Allah madaukaki damar da su yake a cikin wannan azabar idan ta zo <coughs> Allah ce kazalika haqqan alaina yace haka ne haƙƙi ne akan mu Allah madaukaki babu wanda ya isa ya tilasta shi abu fa inna Allah la mukriha hala manzo Allah yace Allah madaukaki ba a masa tilas ba amma yana ganin dama sai ya wajabta wa kansa kamar yadda yace kataba rabbukum ala nafsihi rahma ubangijin ko ya wajabta wa kansa zai ji kanku to haka ta ala ce kazalika haqqan alaina ma'ana mun wajabta wa kanmu inji Allah madaukaki nunjil mu'minina muna tseratar da masu imani duk inda masu imani suke idan Allah ya kawo azaba masu yana tseratar da su nunjil mu'minina ana karanta shi da kira'o'i guda biyu kamar yadda Allah ramba ya karanta nunjil mu'minina haka al imamul kisai da Yaqub al-Hadrami da Hafs an Asim suke karantawa nunjil mu'minina amma sauran makaranta duka suna karantawa kazalika haqqan alaina nunajjil mu'minina daga najja yunajji kenan duka ma'anan guda ɗaya ne kakan iya cewa anja yunji ko ka ce najja yunajji duka ɗaya ne ma'anunsu a larabci Allah ya samu dace na'am

وأمرت أن أكون من المؤمنين نعم وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين نعم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله نعم. يصيب به من يشاء من عباده Allah ya baka ladan karantawa mu kuma Allah ya ba mu ladan saurare abinda muka za daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah madaukaki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh